قد أفلح من زكاها ya rabauta da abin da yake nema wanda ya tsarkake zuciyarsa ta hanyar ƙawata ta da kyawawan ɗabi'u da rabata da miyagun ɗabi'u